Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan kun wuna lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Shagari rasuwa. Um, na Allah wa ina da raji'un wannan bayan Allah dai shugaban tsohon shugaban ƙasar Najeriya da ya rasu a yau a nan Abuja da Maraicen nan za a yi zana'izarsa a garinsa Shagari da karfe biyu na Maraice gobe insha Allah. Sannan kamar kowace ranar Juma'a Layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. muna kuma tafi da labaran wasanni daga kamaru amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana shakku kan ikirarin cewa sojojin gwamnatin Siriya sun fara kwace yankin arewa maso gabashin Man wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun urdawa masu samun goyon bayan Amurka a gefe guda da kuma sojojin turkiyya a ɗaya gefen. a wani rubutaccen bayani na yau dinnan jama'a rundunar sojin siriya ta ce sojojinta na dannawa zuwa cikin birnin tare kuma da kwace wasu muhimman wurare ta ce sojojin nata sun ce za su tabbatar da kare lafiyar dukkanin mutanen da ke cikin birnin to amma rundunar sojin gamayyar da ke yaƙi da ƙungiyar isis ƙarƙashin jagorancin amurka ta mai da martani ta kafar twitter cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa wannan ikirarin gaskiya ne rundunar gamayyar ta kara da cewa muna kira ga kowa da ya mutunta diyaucin bich tare kuma da tabbatar da lafiyar mazauna cikin birnin kungiyar dakarun kurdawa masu kare siriya ypg a takaice wadda ita ce babbar kungiyar mayakan kurdawa a siriya ta yi kira ga gwamnatin bashar al-assad a yau dinnan juma'a da ta mayar da man a ƙarƙashin kulawarta don kare yankin daga barazanar hare-hare daga ƙasar turkiya shugaban amurka donald trump a yau dinnan juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar amurka da mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin kuɗi da amurka ke baiwa ƙasashen honduras da guatemala da kuma el salvador muddin dai majalisar dokokin tarayyar amurka ta ƙi tanadar da kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico a wasu jerin sakonnin tita na yau dinnan trump ya yi kiran da a canza abin da ya kira dokokin shigi da ficin amurka na shirme waɗanda suka zama matsala ga amurkar wannan kalaman na trump na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta shiga rana ta bakwai a jere da wasu sassan gwamnatin tarayya suka kasance a rufe saboda rigimar kasafin kuɗi tsakanin trump wanda ke son a tanaji dala biliyan biyar don gina katanga da kuma 'yan democrat masu goyon bayan samar da kuɗi kalilan amma kuma ke adawa da gina katangar wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda akasarinsu 'yan afirka ne ya samu isa bakin gabar spain a yau dinnan jama'a bayan da kasashen turai da dama suka hana shi shiga yankin su ciki har da kas da malta da italiya jirgin ruwan mai suna open air ya ce bakin hauren wato sun an ceto su ne kusa da gabar libya a ranar 21 ga watan disamba jirgin na wata kungiyar agaji ne ta kasar spain mai suna proactive open arms bakin hauren waɗanda yawan su ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau dinnan juma'a lulluɓe da jajayen barguna zuwa inda ƙungiyar red cross za ta gwada lafiyarsu a baya ma yayin da jirgin ke tafa da bakin hauren an amince a kai wani ƙaramin yaro wurin jinya a tsibirin lampedusa na ƙasar italiya haka zalika ranar asabar wani jirgi mai saukar ungulu ya wata mace da jinjirinta zuwa malta don a masu jinya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kasar pakistan daga yau dinnan juma'a ta haramta ficewa daga kasar ga tsohon shugaba asif ali zardani da ɗansa da magajinsa a siyasance bilawul butu da sauran wasu mutane da ke fuskantar zarge-zarge na ɓadda sawun kudaden haram zardari wanda ya yi watsi da zarge-zargen da cewa bitu da kullun siyasa ne kawai ya yi shugaban ƙasa daga shekara ta 2008 zuwa 2013 kuma a halin yanzu shi ne da ɗansa ke jagorantar jam'iyyarsu da take babbar jam'iyyar adawa a ƙasar. Ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. I'm highly honored to have been invited to visit your beautiful capital. At the conclusion of my participation at this year's session of the General Assembly of the United Nations. Mr. President, Shugaban Najeriya marigayi Alhaji Usman Shehu Shagari kenan yake jawabi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a ziyarar aiki da ya kawo a nan Amurka a shekara ta 1979. Tsohon shugaban na Najeriya ya rasu ne yana mai shekaru yana mai shekaru Marigayi Shagari shine shugaban najeriya na farko na mulkin farar hula a lokacin jamhuriya ta biyu wanda ya mulki najeriya daga shekara 1979 zuwa 1983 ga nasiru adamu el da ƙarin bayani Allah ya yi wa marigaya Alhaji Shehu Shagari rasuwa ne bayan fama da jinya a babban asibitin tarayya da ke Abuja. marigayin wanda shine turakin sokoto kuma ɗaya daga manyan jigogin gwamnatin firimiyan arewa ahmadu bello ya hau mulkin najeriya ne bayan dawo da mulki a hannun farar hula a 1979 daga gwamnatin mulkin soja ta olusegun obasanjo jim kaɗan bayan nasarar samun lashe zaɓe a 1983 sojoji sun kifar da gwamnatinsa inda manja janar muhammadu buhari yawa mulki kafin sake juyin mulki a 1985 da tsohon shugaba janar ibrahim babangida ya hau mulki marigayin dai ya tsaya takarar ce karkashin jam'iyyar npn mai alamar masara ya samu mataimaki daga yankin kabilar ibo marigayi alice ikweme bayanai sun nuna za a yi jana'izar marigayin wanda ya rasu yana mai shekaru 93 a jihar sokoto helkwatar daular usmaniya Ibrahim Magaji Gosau na tawagar gwamna Aminu Waziri Tambal a babban asibitin tarayya da ke Abuja inda Allah ya yi wa marigayen cikawa ya bayyana tabbacin shirin jana'izar a shagari. To, um, na Allah wa ina da raji'un wannan bayan Allah dai shugaban tsohon shugaban ƙasar Najeriya da ya rasu a yau a nan Abuja da Maricen nan za a yi jana'izarsa a garinsa shagari da karfe biyu na maraice gobe insha Allah na Asabar. yanzu haka kana nan a babban asibitin tarayya da ke abuja mun baro asibitin tarayya da ni da shi da mutane shi mutane da muke tare da su da shi his excellency governor tambuwal mun dawo yanzu masauki da shirye don shirye-shiryen komawa Sokoto. Wato wannan ya nuna dai eh, duk waɗanda za su samu jana'izar nan da yardar Allah sai su fara shirin nufar Sokoto kenan. A insha Allah insha Allah duk wanda dai zai samu saboda gobe kamin karfi eh, da magalib da azahar za a yi jana'iza. To kaga in dai ba mutum yanzu ya tafi ba to sai dai in yana da jirgin kansa wanda zai ɗauke shi ya tafi da shi. Shin ka samu ganin marigayin kafin Allah ya masa cikawa? wallahi ban samu shiga cikin wannan wurin ba saboda an taru kwarai da gaske iyalin suna nan ciki duka iyalin sa yawanci da 'ya'yansu da matansu da sauran yaran suna nan wurin kaga wuri ne wanda yake keɓaɓɓe kuma an cika a wannan wuri mu dai muna nan national hospital nan can muka yi magariba a nan national hospital Allah ji gansa da rahama. Amin amin don Muhammadu Rasulullahi sallallahu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Ai shi wannan ba Allah ya samu dama don Allah ya bashi rasuwa a ranar Juma'a ranar da kowa ke bukata. Alhaji Shehu Shagari dai ya koma rayuwa ta dattawa da kuma bayyana a bainar jama'a a lokuta kalilan kamar lokacin taron majalisar ƙasa da kan haɗa tsoffin shugabanni a fadar Aso Rock. Nasiru da Maili kayamurar murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a can jihar Sokoto mahaifar tsohon shugaban ƙasar wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na ya aiko mana da wannan rahoto. alhaji shehu shagari na ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar mai alfarma sarkin musulmi abin da kenan ya sa labarin rasuwarsa ya girgiza jama'ar jihar sokoto sunana aminu ɗan kaduna amanawa am dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ganin cewa yana daga cikin tsofaffin shugabannin kasa da suka taka rawa idan ka duba tarihin kasar nan yana daga cikin waɗanda suka fafutuka a wajen samar da ci gaba kasar nan musamman mu da muke tasowa matasa muna jin irin abubuwan da aiwatar a lokacin da yake a shugaban kasa da kuma irin shawarwarin da yake bayarwa bayan zamarwarsa wato shugaban kasa na ganin cewa an samar da ci gaba a wannan kasar. sai mai fatar Allah ji kansa da gafararsa sunana saratu zubairu to lallai kan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ko mun yi babban rashin jigo a wato kasar nan ta Najeriya kasancewar ya taka muhimmiyar rawa wadda ba ma mutanen baya ba da mu yanzu har ma karnin da za su ci gaba da zuwa za su ji irin abin da ya yi ma ƙasar nan ta najeriya lallai mun yi babban rashi gaba ɗaya fatar dai allah ubangiji ya ji kanshi ya kyautata makomar mu ba sunana alhaji ibrahim to lalle sadda ni ji ga abin na fara gani ne ga midiya kuma ni jiya ga wani aboki na abin ya girgiza ni kwarai da yake ita mutuwa hanya ce ta kowa lokaci ya riga ya yi kuma kullum nafsin za a yi katil mutu duk dan adam mamaci ne amma mun yi rashi babba ba karami ba saboda mutum ne mai ba da shawara kuma mai kula da abubuwan da ke tahi a cikin najeriya ba najeriya ba gaba ɗaya duk in wata lalura ta samu ana gaita su su ta yi su na manyan mutane waɗanda suka san jiya kuma suka san yau mun yi rashi babba ille muna roƙon allah shiga harta mai kuma ya sa ya huta mu kuma allah shi ba mu guzurin iske musu shehu shagari yaro ne yana da shekaru casa'in da uku a duniya kuma za a yi jana'izar sani a gobe idan allah ya kai mu a garinsa na haihuwa wato shagari a jihar sokoto murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga hassan maina kaina da takaitaccen tarihin marigayi alhaji usman shehu aliyu shagari An haifi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari turakin Sokoto a garin Shagari da ke jihar Sokoton a shekarar 1925 bayan kammala matakan karatunsa ne kuma ya fara aikin koyarwa kafin daga bisani ya shiga siyasa a shekarar 1951 inda ya zama sakataren jam'iyyar npc a sokoto a shekarar 1954 ne kuma aka zaɓi shehu shagari a matsayin ɗan majalisar wakilan najeriya daga mazaɓar sokoto ta yamma kana a shekarar 1958 aka naɗa shi sakataren majalisar wakilai a dai wannan shekara ne kuma ya zama ministan ciniki da masana'antu daga nan an yi ta sassauya masa wuraren aiki ya zuwa ma'aikatar raya a tattalin arziki ma'aikatar 'yan fansho ma'aikatar cikin gida da kuma ma'aikatar ayyuka a shekarar 1966 shekarar da aka yi jiya mulkin farko a najeriya bayan kammala yakin basasar najeriya ne kuma shugaban kasa na wancan lokaci general yakubu gawan ya naɗa shi shehu shagarin ministan kuɗi a wancan lokaci kuma aka naɗa shi ɗaya daga cikin gwamnonin bankin duniya kuma wakili a hukumar bada lamani ta duniya wato imf a shekarar 1978 shehu shagari suka kafa jam'iyyar npn shekara ɗaya bayan nan kuma jam'iyyar ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta na shugaban ƙasa inda ya lashe zaɓen kuma ya zamto shugaban najeriya mai cikakken iko bayan karin wa'adinsa na farko alhaji shehu shagari ya kuma lashe zaɓe a karo na biyu amma bai kammala wa'adin ba sojoji karkashin jagorancin major general muhammadu buhari suka kifar da gwamnatinsa a wani juyin mulkin soja alhaji shehu shagari dazu-dazu nan ya rasu a wani asibiti da ke nan abuja bayan ya yi fama da rashin lafiya yana da shekaru 93 hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to da fatan allah ya ji kanshi da rahama to yanzu za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan bari mu saurari wannan waka. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, um, wa muke da shi daga Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum salam. Sunana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To barka da yamma Ayuba. To ra'ayina na yau da farko ina mika ta'aziyya na ma al'ummar Najeriya bisa rasuwan allah da Shehu Usman Shagari. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Amin. Yawwa ra'ayina kuma ina kira ne ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu al'ummar jihar Bauchi muna so a wannan budget da ya kaddamar wato kasafin kuɗi na shekara ta dubu biyu da goma sha tara mm. ya taimake mu da magana aikin kafin zaki dam lalle idan ya mana wannan aikin kafin zaki dam za mu samu noman rani zai bunƙasa da kuma kama kifi lalle muna kira mu shugaban ƙasa lalle ya taimake mu da kafin zaki dam na gode mai magana ayuba to mun gode malam ayuba wa kuma muke da shi daga Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Wa alaikum assalam. Kafin ma da kika Amurka Karjuwa jihar Bauchi. To muna jin ka. Alhamdulillah yau ranar Juma'a ranar maudu'in mu ne ina kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hukumar zaɓe na ƙarƙashin ƙasa Farfesa Mahmud Yakubu. Mu dai 'yan APC ne a jihar Bauchi amma rashin adalcin da ba a yi mana zaɓe ba a jihar Bauchi ya samu koma jam'iyyar PRC To a sama za mu zaɓi Buhari muna tare da shi. amma mu yan jam'iyyar arfi ne lalle akwai barazana a jihar Bauchi don muna mu ci zaɓe bi izinin lahi mun ga haske muna kira ga shugaban hukumar zaɓe da Muhammadu Buhari da su yi wa Allah idan mun ci zaɓen mu zaman lafiya a jihar Bauchi a ba mu zaɓen mu a mana adalci mai magana Sama'ila Sawa kasan ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi ku tashi lafiya. To mun gode. To yanzu bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. To suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Malam Musa. To daga farko dai za mu mika ta'aziyar mu a madadin duk wani mai kiran waya a wannan gidan rediyo na BOA. Muna mika ta'aziyar mu na wannan rasuwa na bawan Allah nan kun shehu shagari Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. Allahumma amin. To alhamdulillah kuma ina so in yi shawara ba da shawara ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. kamar yadda waɗannan abubuwa suke faruwa a jihar filata a jihar zamfara da jihar maiduguri da maiduguri to muna kira ga shugaban kasa kaga dai burte dai dan maiduguri ne to ya kamata burte ya yi kishin jihar shi na wajen murkushe waɗannan yan ta'adda da ke wannan jiha kuma muna kira ga shi kanshi jami'an wannan ministan tsaro da aka bashi na zamfara bai kamata a ce a matsayinka na ministan tsaro a ce ka bari ana kashe mutane a wannan jihohi ba to gaskiya bai kamata ba ya kamata a ɗauki mataki in kuma abin ya ƙi ci ya ƙi muna kira ga shugaban kasa ya cire wannan gwamna ya sa mana kantoma a wannan jiha na soja domin shi da To mun ji daga Musa Garo yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa muke da shi daga Katsina? Bidda ne dan fulani daga Ranfuwa ɗan jiya a jihar Kaduna. To sannu. Ina fi rika gaisuwa ta biya da wannan mai sa gari da aka rasa. Allah ji gashi Allah gama ta mu. Allahumma amin. Na gode biyu, na gode. To mun gode. Hello? Eh, assalamu alaikum, Maryam Dauda. Alaikum assalam ba Maryam Dauda bace. <laughs> To ina miki fatan alheri. Na gode. Ba muke da shi daga wani jiha kake kiran mu? Na kiran ku daga jihar Kaduna ne, a nan garin a nan zangon Kataf. Jihar Kaduna daga zangon Kataf. To, ya sunanka? Eh, sunana Yakubu, sunana Yakubu Dutch, Dodge 707. To, Malam Yakubu. muna jin muna jin ka eh, da farko dai na ne ka ta'aziyya na ga shugaban tsohon shugaban kasa Allah mashi rahama amin Allah ya sa ya huta amin ya rabbi libad eh sai kiran da nake zan bayyana ra'ayina guda ɗaya da Allah kula mun ni to yawa ga masu kiran waya idan domin kuna ba da maudu'i ne ku ce mutum ya faɗa ra'ayin shi ba ra'ayin wadansu ba to wasu na kama suna cin bakin suna aran bakin musu cimar albasa sai su ce wai ko mutum ya ce ai gwamnati kaza ta mushi wancan gwamnati ba ta mushi ba to kowa kowa tsaya a ra'ayin shi to mun gode malam yakubu yanzu kuma bari mu tafi jigawa wa muke da shi daga jigawa salamu alaikum alaikum salam hashimu hashimu ahmad daga fadawa jihar jigawa karamar hukumar kafin hausa ta tarayyar najeriya to malam hashim muna tare da kai yawa mauri'i ne yau na juma'a na ra'ayina shine gaba da wannan abun da ke faruwa zamba da jihar maiduguri mm. to ubangiji allah ya kawo sauki kuma gabata shugaban kasa ita yi tsaye wannan al'amari to mun gode malam hashimu yanzu kuma bari mu koma jihar kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna to ajiya barka da lasariya barkan mu dai sunana mursala allah kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala to kamar yadda chairman din ya faɗa ta'aziyar mu na kungiyar masu buga waya na wannan sashen hausa na biyo na najeriya mm. lallai muna ƙara ta'aziyya ga shi tsohon shugaban ƙasar mu kuma muna kara kira ya'ya kamar mu ya'ya ne a gurinsa da sauran masu kishin ƙasa su ɗauki halinsa mm. da sauran shugabanni kuma a sannan kuma gaskiya ra'ayinmu shine cewa ra'ayinmu yana kan zamfara duba da shi gwamnan ma ai mun so tun da ya ce shi yana goyon bayan a naɗa kantoma da kawai ma yadda muke ga kasashen turawa suna yin abu da dame su suka ga ba su iya mulki ba za su aje kawai da daga dawon shi daga tafiya zai ce ya suka gwamnan na naɗa kantoma amma tun da ya ba shugaban kasa shawara ya ce yana goyon to muna ganin a gaggauta kafa kantoma a jihar nan don a ci gaba da samun tsaro da zama. to mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu je jihar taraba wa muke da shi. Wa muke da shi daga jihar Taraba? Ta bari mu je Niger wa muke da shi daga jihar Niger. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sunana Malam Dan Juma daga Bidda jihar Niger. To Malam Dan Juma barka mu da yamma. A muna ma mutane Najeriya gabaki da muna musu taziya rasuwan tsohon shugaban kasan da muka yi. Allah sa makomarsa aljanna ce in ta mu ta zo Allah sa mu cika da imani amin ya rabbi ibad Allah sa wannan ya zama darasi ga wanda suke kan mulki to um, mun gode ku ci gaba da kiranmu kuna bayyano mana ra'ayinku yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice. yau kimanin watanni shida kenan da kula-kula din kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru guda goma sha takwas waɗanda suke buga laliga suka dakatar da taka leda a faɗin ƙasar baki ɗaya ko da yake sabon shugaban hukumar kwallon kafar ta finkafut saidu bamanjoya ya fara gudanar da ayyukansa mako guda da aka rantsar da shi akan kujeran shugabancin hukumar coach umaru masanin al'amarin kwallon kafa ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya mana ƙarin haske kan irin yadda za a ga kamun ludayin sabon shugaban hukumar kwallon kafas. Ka san ya aiki da iya Muhammad kuma ya juma a Africa nan. Ya ta abin da yake mai kyau a can ya san wanda ba kyau. To yanzu in yace idan dai aka bashi sosai aka sake masa hannuwa zai aiki da kyau. Wallahi da kyau da gaske domin ka san yaro ne wanda yake an san shi baya son cin hanci. Ka san yaro ne ya girma a babban gida. To kuma Eh, sha'aninsa ba shani ke yi kamar abin nan ba in ka duba ka ga aikin da yi da iya sun yi aiki da kyau to sha'anin kamaru ne duk wani abin da ka yi ba za a bai ka ba to amma yanzu kam inda aka bar shi aka sake masa hannu wannan din ma ka san muna da muna da sakaci da yawa in ka duba ka ga har yau shamfina bai soma ba to kaga wannan akwai matsala abun da za fara yi shamfinan mu ya soma tukuna har yanzu shamfinan mu ba soma yi ba kaga ba kyau eh a za a kokari ka san yanzu bari ga maka wani abu tun da aka kwace wasan kwallon kafa na a Cameroon kowa yanzu yana tsoro kowa kowa bari yake yi kowa na so yayi aiki da kyau inda kaga mai kasa ya shiru baya ce komai ba san irin matakin da zai dauka ba to shi sa kake gani kowa na taka san. wallahi Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar kamaru. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen jami'an gwamnatin Amurka sun bayyana shakku kan ikirarin cewa sojojin gwamnatin Siriya sun fara kwaci yankin arewa maso gabashin Manbij wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun urdawa masu samun goyon bayan Amurka a gefe guda da kuma sojojin Turkiya a ɗaya gefen. Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya sake barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin kuɗin da Amurka ke baiwa ƙasashen Honduras da Guatemala da kuma El Salvador. Muddin dai Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta ƙi tanadar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. wani jirgin ruwa dauke da bakin haure waɗanda a kasarinsu 'yan afirka ne ya samu isa bakin gabar spain a yau dinnan juma'a bayan da kasashen turai da dama suka hana shi shiga yankin su ciki har da malta da italiya jirgin ruwan mai suna open arm ya ceto bakin hauren ne daura da gabar libya ranar 21 ga watan nan na disamba jirgin na wata kungiya agaji ne ta kasar spain mai suna proactive open arms bakin hauren waɗanda yawan su ya kai 310 sun fice daga cikin jirgin a yau dinnan juma'a lulluɓe da jajayen barguna zuwa inda ƙungiyar red cross za ta gwada lafiyarsu a baya ma yayin da jirgin ke tafa da bakin hauren an amince a kai wani ƙaramin yaro wurin jinya a tsibirin lampedusa na ƙasar italiya gwajin gawar wani yaro ɗan asalin ƙasar guatemala ɗan shekaru takwas da aka yi ya nuna cewa yana fama da zazzabi mai tafa da mura lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam da dogaran tsaron kan iyakar amurka To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu Mr. Vasco. Amina Buhari auna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.